Uh, shi ne ala wanda ya to wannan magana magana ta da فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ to wannan magana da annabi Isa faɗi yace a kadaita Allah da ibada ba ta yi ma wato mushrikai daɗi ba su mushrikai wanda suke so a ce isa allah ne kuma uwa ce allah ne allah kuma yana na allah su ko tun da ya tabbata allah yawa gare wata rana wani sai ya naɗe kai da raga ce shi ma ya zama allah tun da allolin na da yawa to wannan shi yasa da ya ce allah guda ne ba da abokin tarayya bai musu daɗi ba fakta labar azabu min ne sai ƙungiyoyin nan suka saba min bayanin daga tsakanin su biya fi isa game da isa shin abu Allah isa shi Allah ne am ibn Allah ko ko dan Allah ne a talis salasa ko ko Allah ne na uku fa yaqubiya ta kulu wato ya koko daga cikinsu? cewa suka isa huwa shi ne Allah wanda kuma ba gaskiya bane isa ya faɗi ya ce ba Allah bane wa marqusiya ta a mutanen Markus. su ko cewa suka yi abin na al isa dan allah kun ga an samu sabari tsakanin waɗanda mutane biyu aw salisu salasa ko kuma wato isa allah na uku ne wato bayaqubiya wato wal malakiya wato wal malakaniya wato su ko malakaniya ta kula cewa suka huwa salisu salasa wato isa allah ne kowa ce Allah ne kuma Allah Allah ne wato Allah uku hawalar sabi da biyu ko kuma isa ba annabi ba ne wala rasulun kuma ba manzo ba ne ba haka dai sun kai ta ba kama abin nan kama kalatul yahudu kama wadda yahudawa suka ce bi game da annabi isa su yahudawa ce suka yi annabi isa wani makalaci na kawai ba Allah ya aiko shi ba ko zan su yahudawa wato ko kakanka guda da su ka saba musu ne maka karyar da babu wani wanda zai iya gane ta sai wanda ya san su shi kadai ka saurin gane ta yahudawa masharanta ne Allah ya tsare mu daga sharrin su suka ce annabi Isa ba Allah ba ne, kuma ba na Allah ba ne. hai su Kano lokacin da sun ce innahu ibnu zina su ta shi ma sun kai cewa sun kai annabi Isa ɗan zina ne uwa ce karuwa ce saboda haka shi bai koda asali kun gani yanzu ku diba da su da annabi isa kakansu guda sun kai mai wanga hiba bale ku saboda ka ka yi hatara da yahudawa kuma ka roƙi allah ya tsare ka daga sharrinsu kowa suna wa sharri suka ce annabi isa ibn zina zana fi ya umu wato uwa ce ta yi zina game da shi wa baƙi ya rikatun ukura to jama'a guda sun ka rage kowa ya faɗi ra'ayi yi. masu cewa isa allah ne masu cewa isa ɗan allah ne masu cewa maryama allah ce wato talisu salasa ke kowa ya faɗi ra'ayi ne banda jama'a guda su ma za su faɗi ra'ayinsu wato momina jama'a mominai ya kolo na ca sun kai ina ruwa abdullahi wa rasuli isa ba allah ba ne ba ɗan allah ba ne abdullahi ba allah ne wa rasuli ko maza allah wa wailun kalma azaba ta tabbata ai kalmata azabin kalmar azaba ta tabbata lillazi na zalamu ga wa'annan da sun kai zalunci ai kazzabu da ma to wato kazzabu a kafaru wa'anda suka kafirta sun a kalmar azaba ta tabbata gare su da ma qalu isa saboda abin da suka wadi game da annabi isa na cewa shi abin na Allah kalmar azaba ta tabbata gare su min azabin alimin na azaba wadda an mai dadi mu'limin wadda an mai dadi sun ma haddada na Allah ya kace su an hadil aqida daga wannan aqida alfasida ba tatta allati abin nan la sanada laha wadda ba ta da gida don wannan aqida tasu ba ta da wani gida ma anna rasa kharfi yusmu nabusa don da yake kuma ta rage ta tabbata a cikin su amma dai aqida ce wadda ba ta da wata abin nan wani asali kuma fala ya na ba su da nahin barin wannan aqida duk da dai ba ta da asali ga qur'ani ko ga sunna to Allah ya kace su game da wannan bakar aqida li yarzu ila hakidan su dawo zuwa ga gaskiya kama kala ta'ala kama wada madaukin sarki Allah ya ce hal yanzuru hal yanzuruna illa sa'ata illa sa'ata sai abin nan mutuwa ta koma su wato an ta ce hun abin nan badal min sa'a wato an ta ce hun sa'a bagata ta zo musu ginshi kuja wa hum la yashuruna bi waqti a su ba tare da sun san lokacin tawarta ba kabla kamin zuwa nata wato ba su da labarin zuwa ta ita dai suka jira ta zo musu ginshi don ko sawan da duk mutuwa za ta goma ta kan zo mai ba tare da sani ba domin yan rashin lahiya na duk rashin lahiya da ya kawo ma da shi wasu sun yi wama da wanda ya tsara wannan kuma sun warke kun ga rashin lahiya bai zama dalili na mutuwa mutu ya ce ya san zai mutu don duk ciwon da ka ga an mutu da shi wasu sun iri ne ba su mutu ba kuma sun warke duk ciwon da ka ga an warke wasu sun iri ne kuma ba su tashi ba kuma sun mutu saboda haka ba wanda ya san lokacin da mutuwa za ta zo mashi in ba Allah ba su ya wata ala la'anna man tagargara fi aqidatin taqalidiyya don duk wanda ya zurni cikin aƙida wanda har ta gargajiya to la ya tayassaru da hutar ko bane ta bai da sauƙi gare shi duk wanda ya riga ya saba da aqida da ba ta da kyau to bai da sauƙi gare ya bar wani aƙida mara kyau ba zai batta ba wato bai da sauƙi gare shi ya batta wa wa in zahara lahu alhaku ko da gaskiya ta bayyana gare shi baya barin rashin gaskiya inda ya saba da shi walau kana cikar fasidatu wannan abin na na aƙida mara kyawu wato wannan aƙida wanda yake bisa gare ta wanda ba ta da kyawu ko da ta kasance mu bayyana ta wato an bayyana ta bi abin nan abin nan murniyatu an gina ta fi abin na a wale a warkonta ala sahi bisa ga asili mai kyau ko da warkonta an gina ta ga asili mai kyau la'annan busa idan ta za in harafat ya saubata ma domin rai rayuka idan ta karkace to akwai wahala wajen daidaita ta saboda haka ake so tun yara na kanana a sa su makarantun ne kuma na kwarai na addini su yi karatu su gane addini kuma addinin gaskiya in sun ka gane to na da sauki amma idan mutum da ya saba da abin da bai da kyau to ko da da baya an so a dawo da shi bai yiwa cikin sauki sai an wahala kware-kware da gaske Allah ya gafarta mana Allah shi mana gafara ala akhillahu ala akhillahu yawma idin ba'aruhu Allah subhanahu wa ta'ala ya wato summa isa da sannan Allah ya shigo min isa isa'ati daga bayanin auko kiyama bakatattar girshi sai Allah ya shigo ila zikir ba da awali a zuwa ga ambaton sashen halayen ranar kiyama wato yana magana kiyama za ta zo girshi ko kuma abin nan mutuwa ta zo mutane girshi ba tare da saninsu ba to yana cikin wannan magana sai shigo game da magana halayen ranar kiyama ranar kiyama tana da abubuwan mamaki duk wanda ya ta da wata soyayya wadda ba ta Allah ba to ranar kiyama zai kurbata duk wanda kuka so ku so shi saboda Allah kuka so shi don kuɗi ne duk wanda kuka so ku so shi saboda Allah kuka so shi don wata sha'awa ta duniya kowa kuka so ku so shi don Allah kawai idan kun soyayya don Allah to da izinin Allah za ku cin maburin abinda duk kuka so za ku samu ko ɗan siyasa na ku so shi don Allah wannan zai taimaka muku ku kama mai ko ba ku ba saboda kun san Allah da kuka yi don siyasa amma in kun so mutum don abinai to in bai ba ku abinai ba za ku shi da shi kuma duk aikin da mun kai da fara mutum za ku dawo da baya kai maganganun da za ku bata shi saboda ka kuyi soyayya don Allah Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala al-akhillahu wayanda an masoya a alal ma'asiya wayanda an masoya alal ma'asiya ta akan sabo dubbina da duniya yawma idan ranar kiyama ba duhun libadan abu sashen su zai zama makin sashi duk wanda sun kai soyayya a nan duniya a kan jin daɗi don su aikata wani abin da shari'a ta ha to ranar kiyama za su zama makiyan juna illa ne sai wa'anda an masu takawa wa'anda an masu takawa na billahi wa'anda ke yin soyayya dan Allah kuma ala da'ati bisa ga da'ar Allah wa asdiqa wa'anda su an masu wa'anda gaskiya saboda ka duk wanda za soyayya da shi ku so shi dan Allah in kun soyayya dan Allah to lada ku ba ta karewa Allah ya sannan wai kala lahum in ya ibadi ya ibadi la tudrumuna alaykum yawma bayina wato sai Allah ya ce ya ku bayina su bayan Allah da sun kai soyayya dan Allah to ranar kiyama sai Allah ya kire su da suna mai daɗin ji irin sunan da yawa mai kira manzanni ne ko shugaban manzanni da shi wato Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato al'abdu wanda wannan suna ne mai daɗi kwarai manzon Allah ya ba da bayani cewa cikin sunaye ne ya haisan abdu wanda Allah ya ce mai subhanallahi asra bi abdihi to wannan abdu da Allah ya ce mai ya ce ya yi son duk wani suna ya yi son abdu nan don Allah ya zana mai shi to wannan suna ne mai girma abdullah to sai Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina kun ga wannan ya nuna yarda Allah da sa la khawfun alaikum al-yawma yau ba ku da tsoro wala antum mu kuma yau ba za ku gani ciki ba duk wanda ya ce da imani na kwarai ya yi soyayya tsakani ne da Allah ba don kowa ba da ranar kiyama zai gode irin wannan daraja a wurin Allah yawa dukkan matsalolinmu wato abubuwan da ke damunmu rashin yin soyayya don Allah don mai yawan mu za ka ga ana son mutum don yana ba da kuɗi za ka ga ana son mutum don an ga kuɗi gare ana batun ya ba su shi ne kawai mai yawa soyayya mai irin wannan ce Ka duk irin wannan soyayya ba ta ba da fa'ida ku yi soyayya don Allah wanda duk kuka su ku so shi don Allah Allah ya gafarta mana shi mana jagora ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum al-yawm yau ba ku da tsoro wala antum tahzanun yau ba ku da bakin ciki alladheena amanu inda suka yi imani wato bayin nawa ibadi sune alladheena amanu wa'anda suka yi imani ga na da ayoyin nan duniya tsoron wani bai hirgita su don ko sun ga abin tsoro sun san ba ta zama koyi saboda haka ba za su bar abin da Allah ya umarce su ba Allah ka samu cikin waɗanda bayi na ƙwarai da za a ce mai kiyama ta udkhulul jannata antum udkhulul jannata antum wa azwajukum aljanna sai a ce musu tilka aljanna wannan aljanna da muka ba ku wato tilka aljanna wannan aljanna ku shiga udkhulu aljanna ku shiga cikin waccan aljanna da udkhulu aljanna ku shiga cikin waccan aljanna antum wa azwajukum da ku da ku ai zawjatuku ku shiga da ku da matayenku tawabaruna ana faranta muku rai ai tusarruna ana samu sa a farin farin kuma abin nan wata kuramuna ana karrama ku wato abin nan kabul mujada ku shiga cikin aljanna ana faranta muku rai ana karrama ku ana darajanta sannan ya dafa alaihim bisa da sai a dole a gare su da wasu manyan korayi wayanda suke masu girma min dahabin na zinari ko aka wabin da manyan kofuna na abin nan na zinari su ma jam'u kubin wa huwa abin nan na wa huwa al'alma wato shi ne wanda abin nan wato kohin da ake sa ruwa ciki alladi la'urwata da wanda bai da abin nan wa huwa alladi la'urwata da shi ne wanda bai da marika wanda bai da marika abin da ya sa aka kawo masa kohi wanda bai da marika da ya shari abin nan da ya shari da don mai sha ya sha mai haisu sha inda biyar ga dama saboda wanda adda marika ko ka so ka aza ga marikan nan bai jike ma jiki dai zai ya bata maka jiki amma wanda bai da marika ko ina ka ga dama sai ka aza bakin bakinka kohi mai marika yana da nashi umarni kohi wanda bai da marika yana da nashi umarni wa biya mata shahiyar amursa cikin aljanna akwai duk abin da rai take sha'awa ta lafi babban jin wata labbal aini akwai duk abin da ido ka kallo ta ga sha'awa ai tanzur duk abin da ido za ta kalla ta yi mai kallon sha'awa duka akwai wa an tumbiya khaliduna an kaddara muku da wama cikin aljanna wato ita aljanna inda ta shahara duk abin da ake kallo a ga sha'awa ciki akwai saboda haka abubuwan kalle-kalle na sabo waɗanda ake sawa ga fanafanai na sabo rabe da su cikin aljanna akwai abubuwan kallo na sha'awa ba irin waɗanda waɗanga ba kallon ƙwarai na ba kallon da ba ka tashi sai da bakin ciki dukkan zanna kana kallon talabijin kalle-kalle dai abubuwan kalle-kalle ko da kasan na kasa ba a karewa sai ka tashi da bakin ciki don sai ka ga abin da ka ɓanna mara saboda haka wannan ba kallo na kallon ƙwarai ba kallon ƙwarai ka shi na janna a sa ma abin kallo ka yi kallo kaddi ba abin jin daɗi ka haka duk kaddi abin jin daɗi haka saboda haka kuma akwai abin da durrai ta ka sha'awa ba kuma ce ba wani lokaci da muka karata wannan wani ba kawai yana yawan zuwa wajen wa'adin annabi lokacin da an kace ciki akwai abin da rai ta ka sha'awa ya tambaya ya ce akwai jaki don ya akwai jaki ya jiya saboda duk ba kawai inda ba kawai kware na ba ya da abin da ya dara mai jaki inda ba kawai kware na saboda haka ya tambaya akwai jaki aka ce iya eh, akwai wani kun san ba jaki ɗaya tambaya ba ce ah, in ji akwai gona tunda an ce ta akwai abin da rai ka sha'awa akwai gona annabi ya ce akwai ya ce akwai iri annabi ya ce akwai sai dai wahalan nan da ka ne ta duniya ba ka yin ta can ya ce da shimkawa da girma ne da girbewa da sassakewa filan hatin cikin kyautawa ba za ta yi jiya to kun ga kowane mutum da abin da yake so wani in ya shiga aljanna ba abinda zai birge shi kama a kawo mai baro a yi to da motoci a yi tasha cikin aljanna ya tuko baro nan da gudu ya biyo mota a loda mai kaya eh kowa abinda ya kaso shi ya kashe awa Allah ya gafarta mana wasu kuwa abinda su suka a yi wuri tsara a kawo banya sai su rika watsawa suna kama kihi da su kuwa su ba abinda ka birge su biyar. to Allah ya gafarta mana ya ce dai aljanna ko shiga bai kunya ko kai kaka so cikin aljanna ne ba ko shiga cikin aljanna bai kunya ko kai kaka so cikin aljanna ne ba amma abinda ake so a daure a shiga aljanna ya ku matasa a daure a yi ayyuka masu kyau yanzu wata azumi ya zo a rage a bawar da 'yan mata wata azumi ya zo a bawar da 'yan mata in an gane su a yi a wabba a gane su ba ya ku matasa da dare ko da rana duk wargi da suwa da dare ko da rana duk wargi da suwa a bakkalle kallen ga mara kyawu ko ga hansu ko ga akwatin talabijin duk a bari in wannan lokaci ya zo duk a bakkalle kallen domin da aka yi mara kyawu duk a bari a bar zage-zage duk a bar wa'ina a bar hada a bar habaici ga juna da sauran ayyukan duk da ba su da kyau duk a yi kokari a bar su ya ko matasa sannan bayan an bar su kuma a yawaita zikira allah cikin wata azumi a yawaita zikira allah inda duk aka zanna tun da an ce a yawan ɗumi to a yawaita zikira allah su ya wata ala ya an yawaita zikira allah su ya wata ala kuma a yawaita salloli da rana da dare a yawaita salloli idan abin na kai aiki na nabila wanda aka yi na nafila na yanzu kame azu to yanzu ga azumi in ka yi shi ladafarin laba a baka idan ka yi nafila raka abu za a baka lada kamar lada sallar asubahi haka ake baka cikin watan azumin ramadan duk wani aikin aikin nafila kamar ladafarin laba shi saboda haka yawaita ibada ya kuma matasa a bawargi to ta haka nan da yawaita ibada da nisantar sawa Allah da kusantawa ga ibadar Allah to za a shiga aljanna da izinin Allah su ga hannu wata, bayan an shiga aljanna sai a ce musu wa tilkal janna wa sai a ce musu wannan aljanna ba ita ce allati yi mu a wadda an ka gada muku wannan aljanna da an ka gada muku saboda shi gado kun san shi ne hanya mai kari wajen mallaka mutum abu mallaka ta abada domin idan babanka ya mutu ya tabbata gona shi adda ita ka gade ta ba a tunanin kuma wani ya tuwe ce tashi ta in dai ta tabbata ta babanka ta ba a tunanin wani ya tuwe ce tashi ta to haka nan gado yake ƙarfi gare shi da haka ya ce aljannan ma an gada muku ita wato ta tabbata ta ba wani da zai zo ce ya cancance ta daga baya orisun wa bi makuntun tamaluna an gada muku ita saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa lagun biya baki hatun kafiratun kuna da abubuwan marmari da yawa cikin duk abinda kuke so na sha'awa ko wani irin abu cikin aljanna akwai shi min hata kulluna daga ciki kuke diba ku ci ayo abin da na wa kullu ma duk abin da duk ake ci to ana samu ya ya khalafa badalu sai a kawo badali ne ya zama halifa yan an ce wannan sai a kawo wannan cikin aljanna abubuwa ba su karewa ba kamar duniya ba ne kana son abu sai ya kare gashi kana sha'awa ce sai a waye gari babu to a can cikin aljanna ba haka na ake ba duk abin da mutum ka so cikin aljanna akwai shi Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cikin al'akhilla wato masoya na gaskiya Allah ka sa cikin su kun ga waɗanda suka yi soyayya da Allah kun ga inda soyayya su ta kai su wato ta kai su cikin aljanna saboda haka ku yi kokari ku yi soyayya ku dan Allah ko dan siyasa ne kamar da nake maimaitawa ku so shi dan Allah ba dan abi ne ba duk wanda ka so da abi ne matsayi ne na mutum wata rana sai ka ba matsayi ne na mutum don haka kawai za ka gan shi ya haita batun wa'anda an maso na ya da wa'anda ba su so kana ji kana gani kai gani ya musu alherin da bai taɓa ma iri ne ba kun bai da yi maka iri ne ga in ba dan Allah ka so shi ba yanzu kana baci amma in dan Allah ka so shi duk abin da yake yi ba abi ne a gaban ka kai dai kawai ka to bayan ya kare maganar abin da ya aljanna to sai masu laifi kuma innal na lalle masu laifi wa'anda sun ka kin soyayya dan Allah wa'anda sun soyayya su don duniya suke to wa'annan biya da jahannama an za a shiga da su cikin azabar jahannama kuma abin nan khalidu suna masu dawama cikin azabar jahannam kun gani abin nan soyayya an ta yi tsanani tana iya kai mutum ga ga kafirci shi yasa wancan hadithi da muka karanta cikin sahih muslim dan kuna iya tuna ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisati ta isa abdul khamila ta isa wantu kisa wai za shi safalantu kisa wato abin da in a ya radiya wa in da safe da ta isa wanta kisa wai ila za shi sabalan ta kisa yace ta isa abdul dinari bawan dinari ya halaka ta isa abdul dirham bawan dirham ya halaka da ma'ana bawan kuɗi mai bauta wa kuɗi ya halaka kuma abin nan bawan riga ya halaka babban riga bawan ta ya halaka bawan katiwa ya halaka in odiya radiya wa in lam yoda safada yadda aka gane mutum ya zama bawan naira in odiya in an bashi naira radiya sai shi yadda da duk barnar da an ka ce ya yi in dai an bashi kuɗi yana yi to da mutum ya kai haka na annabi ya ce bawa ne amma ga naira ya zama bawan kuɗi ya zama bawan saboda haka kun ga soyayya ce don kuɗi ita ta kai shi ga abin da ya kai shi jahannama saboda haka ku yi soyayya dan Allah kada ku bari a shigar da ku wata don nema abin da ba ku da tabbas gare shi wato abin duniya in sun shiga jahannama la ya fattaru wa la ya fattaru anhu wa hum وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين لا يفتر وقرع في تخفيف لا ba a yanke musu azaba wa biya mubilsuna kuma suna cikin azaba sun yi tsoro tsoro ai sake tuna sun yi shiru su kuta ya asin shiru na ɗaya tsammanin samun sauki ga Allah wa ma na hukum ba mu zalunce su ba walakin kanu hum da sai dai sun kasance kan sai hankuri wata jihar a can najira Allah ya gafarta wa Wana da ya malik wa na da ya malik wa ya Ta alaina rabbuk kana innahum ma yawa cikin jihar wa wana da sai sun ka dora kira ya maliku ya maliku shi maliku huwa kazinun na mai hakon wuta wato suna ne maliki mai shugaban gidan wuta ana ce mai maliki domin duk wanda ya zo wuta mulki za a gwada mai a yi ta babbaka ta a babbake shi kuma a sa abin bugu a yi ta bugu ne don haka milki ake so a gwada ma wanda ya shiga wuta shi yasa sai aka ce ma aka sashi babanta gabanta aka ce suna ne maliki to za su yi ta kira wana oh, da ya maliku suna kira suna wani ya maliku a ba ta yi mana yawa da ya gada na rabbuka lalle ubangijin ka kai kashe mu haka ne mutuwa ta yi mana sauki ga gama cikin azaba limita na lalle ya kashe mu kala ba da halbi suna bayan sun shekara dubu suna kallowa sannan sai maliki ya ce in na kuma kito lalle ku ga ku da wani cikin mutane a abara ba ku kun gani don a gwada mutum mulki an ka kai shi wuta kudi ba shekara dubu duk shekara guda misalin ta arba sanatin min mata wani ta kai shekara dubu cikin shekarun da kuka kira nan duniya. wajen Allah ubangijin ka wato ranar kiyama ta alfi sanatin mai mata wasu daidai yake da shekara dubu cikin wanda kuke kira to yinin nan guda ya kai shekara dubu to sai an hada da yinin nan dogo sai an hada shekara dubu daidai sannan maliki ya dibe su duk sanda suka kira ne shi bai ko kallo ba sai sai ba kun wani an ya nuna mulki ya kusa a gwada mutum da aka kai shi sannan ya ce in na kun makito lalle ko an kaddara muku wama cikin wutar na har abada mukimu na bil azabi da'ima an kaddara muku wama cikin wutar na har abada qala ta'ala laqad ji'nakum la ji'nakum bil haqqi wa lakin akbarum min haqqi suna cikin wannan hali suna cikin wannan hali ana cikin wannan juyayi cikin damuwa Allah ya ce abinda ya sa muka kyale ku da maliki haka lakar je na ku ya ahalar nari hakika da muta mun zo muku da gaskiya inda ma kun lokacin da kuka can duniya mun zo muku bilaki da gaskiya ala lisanin rasul ta harshen manzanni law mu inda kun gaskiyar nan lama da khaltum abin nan a hada madasalata ba ku shiga wannan ba shiga alfadi mai ban tsoro ba masu wazi sun zo an yi an yi an ce ku yi soyayya da Allah kun ce ba ku kuma wallahi da wanda bai ba ku kuɗi ko mu gaskiya ce ba ku ba matasa ku yi da mutum ku biya mu ne da kare ku kowa bai ba ku kuɗi ba kuna iya zuwa ku kuma ba ku kudi da za ku ci abinci jikin ku karhi gari. ba yara kuke ba ko kowa bai taimake ku da ko ɗari ba kuna da biyan matan ku abinci dan da za ku zanna kuna sayar da addini ku kuna alaƙantar da addini ta wallahi kwaman kuɗi shi ne ƙasa wace irin magana ta kafa yawon matasa da wani na wanda bai iya aiki a ce lalura ta tasa yawan wannan to kuwa mina na yasa wa kuka ta ragganci da rashin kunya da shi dana in ba shi ba menene ne kowannen ku yana da ƙarfi ne ya samu aikin da ya kama kowannen ku yana da ƙarfi ne ya samu aikin da zai wanda zai samu abin da ya ci kana da ƙarinka kana matashi idan baka taimaki kanka ba yaushe zaka taimaki kanka in baka taimaki kanka ba kana yaro yaushe zaka taimaki kanka saboda haka Allah ya ce hakika mun zo muku da gaskiya sadda kuna can duniya ala lisanin rusul ta harshen manzanni law tabatumu inda kun bi gaskiyar amma da khaltu hadal malakal fasi'a da ku shiga wannan ba shiga mai gamsu walakin na akthara kullu hakikari sai dai mai yawan kuke amma gaskiya suke wattabawu adalala da haka sun kafi abubuwan halaka wa wasala bihi ila nari gashi ya kawo da su da zuwa wuta saboda haka ku rika sauraron wa'azi saurare na basira na kuma aiki ku rika gyara abubuwan da kuka gane kuna yi wanda da kyau matasa ku tsoron Allah ku ci riba ku ci yau annabi ya ce abin nan igita na kamsan kawla kamsin ka ci riba abu biyar ka ma abu biyar daga cikin shababa ka kawla arabai ka ci riba ku ci yau ka kama zuwan ka ka ba ganin kwanciya nan tana nan tare da kai ba kowa ce wadda kaga ta bar kowa na gabanin ka ko kai haka na za ta bare ka wadda kaga ta wuce duk na gabanin ka kaga ta bar kai ma haka nan za ta bari ka wata rana kai ma ba yaro za ka zama ba saboda haka ku yi kokari ku ci riba a shababanku kurciyar ku kabla harami ku kamin tsohon ku Allah ya ta mana shi mana jagora min sha'anin nasu na haƙuwa cikin sha'anin miyagun mutane wajen masu wa'azi idan masu wa'azi ne musu wa'azi suna gaya musu gaskiya to ga al'adar mutane an yaki da wato eh, na haudu a ce ilalla an yaki dubiyar amara su dora kulla musu makirci da katilin wajen su kashe su ba da fashil fi ibdalin da a wata bilisa bayan sun kai wato sun kasa wajen su ta da a wanda harshe ga al'adar mutane idan suka buga suka buga su ta wazin da ake yi da bakinsu ba su yi nasara ba sai su dora kulla shiri ga masu wazin faƙala ta'ala da haka Allah ya ce an bu ma'ana bal bal abramu al-kufaru amra a kayare sun kulla wani al'amari sun kyautace shi ai a haka mu amra sun hukunta wa wani al'amari kyauta kyautace shi ai fi kai da muhammadin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullawa annabi muhammad fakirci sun kulla makirci kuma sun shirya yadda za su cuta ma annabi to su san da sani mun sani shirin da sun kula don su cuta masu wa kalle makicin kuma ta kalle ai yi muhakkan muna kai da muhakkin muna kai da mun kyautata namu ba mu ma fi da lafiya wajen halaka su duk sa'a da kayayyar ke kokari su halaka bayan allah kwanai to daidai wannan lokaci allah na nan ya shirya musu yadda zai halaka su kamin su halaka bayi ne shi ya shirya yadda zai magana saboda haka ku ji tsoron Allah kuma ku ba kulla ma junan ku sharri ku ji tsoron Allah ku ba kulla ma junan ku sharri sadda duk ka kokari ka kulla ma wani baka sani ba abin nan da ka shirya mai tsaf Allah ya shirya shi tsaf ya mai so shi gare ka in kai babba na kana tunanin ka kore wani daga aiki baka sani ba Allah ya shirya kore ka daga aiki kila kafin ka kore ya kore ka ka shirya ka rike mai albashi baka sani ba shi ya shirya maka abin da ya shirya to ku yi hantara ku bi kulla ma junan ku sharri Allah subhanahu wata'ala yana nan ku da ku bi kulla ma junan ku sharri ku kulla alheri wanda bai kulla alheri ya shiru am ya sabu أو يهدرون عما

in kana da tubari ka taba ganin wanda ya halitta bai sa abin da ya halitta ba ala ayalan wani karatu yanzu wanda ya halitta ala ya alam man kalaka wanda ya halitta bai sa abin da ya halitta ba ya sani wa huwa lafi wa alam ya alam bi anna allaha yara alam ba ya zato Allah a gani ne alam ya alam bai amma da yara alam shi mutum bai zato duk inda ya ce yana kula ne na Allah na gani to Allah yana nan yana ganin ka bari in ba ka bari ba akwai abin da ya bauta bari ka babban mutane da shari kowane irin shari kowane irin shari na bari in ba ka yawan mutane alheri to bari musu shari Allah ya gafarta amma ya na sabuna anna la nasma sirra wa najwa ko suna da tunduwa mutum sirrin su da gana wasu ai ma yusirruna ila ghayrina abinda suke siranta a zuwa ga wadansu wa ma yajruna bihi bainahum da abinda suke bayyana a cikin kansu wato suna da tunduwa mutum bal nasma wa ghalib muna cewa wa ba maji ne ba wa rusulna annabaka manzannin masu wawo ladayhim yaktubuna alayhi suna nan kusa gare su da kuma da wanda ya ci da wanda ya da wanda ya da da wanda ya samu kawarwar da ya rana ya shige can yana da tsarin bayyana a wurin Allah da suke saboda haka ku yi kokari ku rika kulla ma junan ku alheri ku yi kokari ko dai gaban banza ai alheri ne ka ji shi akwai daɗin waɗi gare ba ba daidai yake da sheri ba in an ka ce alheri ba daidai yake da a ce sheri ba to ku yi kokari sashen ku ya dan mai na ma sashi alheri ba shari Allah ya taimake ma Allah ya kare wani in kana lirrahman wala wala in kana ne wala

da ba wai ku to ku bauta mai banni ne da warkon wanda zai bauta sai dai sabata ya tabbata ga riwaya ga littattafai Allah wala da mutu ala shi Allah baya saboda haka abin na fanta ba da kenan bauta nan ta tun da babu shi kenan bauta ta ta wakila a wani rabon da ya yi wa jahili wato kenan amin amida ah, بكسر أبن الباري من أبن بكسر الباري بعد فتحك وأبن بكسر الباري والباري يأمن بفتحها يأمن بفتحها سبحان رب السماوات سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ya tabbata ga rabbi samawati wal ardi Allah ubangijin sama bakwai da kasa ya tsarkaka daga hanyar gidawa ya yi ƙayyar rabbi samawati wal ardi rabbi al arshi ubangijin al arshi al arshi al muhim bil qudri al arshi wanda ya abinna ya kewaye da alƙasi wato girma Allah babu wanda ya sai girma da Allah girma Allah ya girma na ba wanda ya girma kwarai girma Allah ya girma kwarai kun gani wasu a kursi samawa cewa kursiyan Allah ɗai wato wanda Allah kujerar Allah ta zama ta daga faɗin da sama da ƙasa duk a gani su a ƙara cikin ta kamar gaɓoɓi naira ya fadaga kajewa cikin daji to shi abin nan shi allah subhanahu wa ta'ala wannan kursiyar da ya da shi wanda ya kewaye sama da ƙasa to ƙarƙashin al'arshi al'arshi yana kewaye shi to ya za ka kamanta girma shi yasa mutanen da ke cewa wai a ce allah subhanahu wa ta'ala yana ƙasa yana tare da kowa magana ce wadda ba ta masu hankali ta ba yanzu kujerar da allah yake bisa gari Allah na da halitta wadda ta tara kowace girma sunanta al'arshi to kursi ya dai wanda yake zaune bisa gari cikin al'arshi ƙarƙashin al'arshi ne to ya yi baɗin sama da ƙasa to ko kursi ya kacce na ka kawo duniya tsakaninka da Allah ya zai gaba tun daga sama bakwai da ƙasa bakwai ya haka kada su ƙarƙashin kursi kamar ka dauki da ya farga ka kada a daji to tsakanin ku da Allah yana kursi yanda bai zanna aka kawo cikin kasar ka da ya lukka ta so dubban abubuwa to in ya zo cikin ta ina ne zanna to kursi karma halitta ce cikin halitta Allah al'arshi a babban halitta wanda Allah ya ke tsira to kaka ina na za ka samu kasar da Allah ya musu ta hayar halitta ta gaya kuma magana ce ta masu hankali ba cewa wai Allah bayan ya yarda kursi ne dai kujera ne ta nuka sama da ƙasa linki da Allah ya sai yawa kuma ya ce wa Allah ma da a can ko da a cikin ya kasa kasa akwai magana irin ta mahaukata wadda ba ta masu hankali Allah na sama al'arshi kuma al'arshi saman komi yake ya ɗara komi komi na halitta Allah ƙarƙashin al'arshi yake da sama da yi shi ne ka yi ɗauka ya yaya girma ne yake ba sani ba amma da bi ma da shi yadda duk a kan yi wani shi ne yadda da shi Allah ya ta ya ce su ba hana da kasu bawa tsalkiya ta wata ga wani ne sama wal'adda da kasa rabbul arshi wani ne a arshi alhamdi da fi kursi wanda ya kewaye da kursi shi na tashi allah da fi wa tura kursi shi kursi wanda al'arshi ya kewaye da shi to shi na wanda abin da wani na yawa a ci sama da kasa ta kowa da ƙwarani to allah subhanahu wa ta'ala ubangiji al'arshi ko ya tsarkaka batul walidi da walidi ne da saboda karbar mai tsoro daga cikin wuraren da guda sama da ƙasa a ta'alimu da ma ba da yana da alaƙa da abin da ba saboda ka Allah shi ne Allah a cikin sama Allah shi ne Allah a cikin ƙasa wa huwa da ke ma Allah shi ne mai ba fi da da kan wajen tsara alalibar misali ko shi ya masa da haka a masa da wasu ya Allah ya hakima ya ya mana da ba da ilimin da Allah ka ba Allah ka ƙarshe mai kyawu Allah ka sa a janna sa cikin wani da kake yanta a yau sa cikin wani da kake yanta a daidai wa wani Allah mana imani da lafiya kuma ka san wanda ka san lafiya ka nan za mu kwana Allah suna so su gabatar da kwamitin domin abin da su gabatar da su gare ku don ku san inda sun ka tsaya kuma kusan dai muhimmancin aikin nasu kusan gudunmawa ne ake nema don dai a taimaka mai yara ƙanana wayanda ba su da mai taimaka musu in ba saboda haka aikin yana da kyau saboda haka za su zo su gabatar bayan gama azumi kuma shi wannan kwamiti kun san mun saba da gabatar da wannan kwamiti ni ma wannan kwamiti ina ba shi nawa gudunmawa kamar wadda nake so ku ba da naku ni na ba wannan kwamiti gudunmawa naira dubu goma sha biyar kuma kuma kowanne ku ya ba da nashi gudunmawa wanda ya ka iya duka ma'azu mu haɗa ƙarfi mu taimaki marayun wannan gari na birnin kai wannan marayi na birnin kai don kun san marayun da a ciki bana sun lunka na bariki da masu goma kun dai san dalili ko kun san dalilin da ya sa maraya sun kai yawa kwaso su aka yi da wasu wurare ana kawo kun san birnin kabe bakin ruwa take mutanen birnin kabe sarkawa ne bakin ruwa take sun taice wani gari suna kama kiri sai daga can na aka kwakwasu matasa yaran su ana ta kawowa shi yasa watakila za su rinka na fara tsawo tafsiri ya tashi kuma shi a asili domin kwamitin marayi abin nan daga jiga muka fara kwamitin taimakon marayi ya kai ga kungiya abin ya ba ta sha'awa ta ce a mai sai na kasa a mai sai na kasa kun ga daga kwamitin tafsiri don ga azumi na an kafa sai kuma kowace jiha ta eh, daga nan sai kowace jiha sai ta kawo duka daga kwamitin tafsiri muka ba mu saboda haka shugabannin kwamitin tafsiri Allah ya saka muku da alheri kuma Allah shi muku jagora Allah ya shirya muku ƴan ɗiyanku ya sa musu albarka Allah ya sa jagorancin da kuke wa alƙur'ani alƙur'ani ya jagorance ku har zuwa alƙur'ani to bismillah ah, aka gama samadan mutumin da ya zo wanka da rana sai ya ji ruwa sun wuce mishi da kullum sa shin ya amince mutumin da ya zo wanka da rana sai ya ji ruwa sun wuce mai ga kunni eh, sai ya ji ruwa sun wuce mai ga kunni to ga mazabar malikiya idan wani abinci ko wani ruwa ya shiga zuwa ga cikin mutum ta kowace hanya ya bi cikin hanyoyin da mutum yake da su na baki ko na hanci ko na kunnuwa ko na ido sun ce in dai ruwa sun shiga ciki to azumi ya kare amma akwai malamai waɗanda ba malikiya wanda ka cewa da wuri guda aka ce abinci na aka sha ga baki to shi na an ka hada in wani abu ya zo wani wuri ya wuce to lalura ce ba da gangan na saboda haka an yi lalura saboda haka akwai wanda ke cewa ba sai an ranka azumi ba idan ruwa sun bi ga kunne ko ga ido ko ga hanci ba sai an ranka to akwai malaman da haka ne amma malaman malikiya rankawa aka yi a wurin su to ci gaba alƙawar da wannan mutumin da ya shafa kwanni da rana ko ya shafa turare mai kamshi kwarai ya rubu sai azumi ne ya yi kyau allah ya saka mai da alheri wanda ya kawata azumi ne kama wanda annabi ka kawata nashi da irin waɗannan kayan kamshi shi ma allah ya saka mai da alheri algafar da malam mutumin da ya rantsuwa zai yi jima'i da matarsa daga baya kuma sai yi shin ko akwai kafara da dai eh akwai kafara tunda ya rance bai kuma yayi zai yi kafara wato ya yi azumi uku ko ya ciyar da mutane guda goma ya ba su abinci ko ya yi doguwar riga da wando guda goma ya bai wasu talakawa ko mata abinda zai yi a zai tambayar wani gashi akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algama kamala algama kamala a cikin sallar dare shin wurin da addu'a ba su da aka yi son shi mutum shi addu'a sosai ko kuma a cikin tafiya ta ƙarshe inda dai ya samu dama na ya kai babu wani kebantaccen wuri da aka cewa dole sai a keɓe shi addu'a ta yi bukata ta yi ta ya diba duk lokacin da ya samu dama sai shi ya addu'a Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora na masu bauta na wannan masallaci wanda Allah ya ne da abun ke gabata sai ka mutu a wani taron su masu da kamar da nasu gudunmawa ko wani kamar ya ba da wani wasu kudin muna fatan a kan jure a ba da da a gabara insha Allah murayi kusan uku da sura da kuma wannan kwamiti ya faɗa mun yi sallah masallacin ba da masallacin dariya da masallacin da suka da karfafa ruwan noma nan da duk da